idan ta yau da kullum da mutum yake yi wato a bayi abin da yake wajibi idan mutum zai biya bukatarsa a cikin bayi shine ba a kallon alƙibla a lokacin biyan bukata wato fitsari mutum zai yi ko bayan gida ko wani abu mai kama da haka ba a kallon alƙibla kuma ba a bata ba a juya mata baya wato haramun ne haka a mazaban ahlul bait alaihimus salam idan mutum zai biya sa ya kalli alƙibla ko ya juya mata baya kamar yadda muke cewa a gida gabas ya kalli gabas ko ya kalli yamma an gane ko sai dai ya kalli kudu ko arewa da haka mutum a yayin da Allah ya hore mai zai yi gini misali to dole ya kiyaye wannan cewar yayin da za a aje mishi kwalba a toilet din da za a mai a cikin gida to dole ya kula kada a kafa mishi wannan kwalba din ya zama tana kallon alkibla an gane ko wato gabas ko yau mata yadda yanzu zai biya bukata zai zama nan yake kallo dole ne ya kiyaye cewa bayan um, toilet ɗinsa da za a kafa mai ya zama yana kallon yamma ne uh, ko arewa an gane ko kudu ko arewa domin ruwaya ta zo a kan haka cewar haramun ne mutum zai biya bukatar sai ya kalli gabas wato kamar yadda muke faɗa a najeriya ko a ko yamma wato alƙibla ruwaya shine wanda ta zo cewa iza jalasa ahadukum ala hajatin idan ɗayanku ya zo zai biya bukata wato ana nufin zai yi bayan gida ko zai yi fitsari fala yastaqbilu al-qiblata wala yastadbiruha kada ya kalli alƙibla kuma kada ya juya mata baya wato haramun ne yin haka sai dai ya kalli kudu ko arewa ina fatan an gane wannan shi ne. abin da yake wajibi na akwai mustahabbai waɗanda suka ta'allaka da shi biyan bukata a bayi kafin nan akwai al'amura kafin wato mukawa mustahabbai nan gaba wanda mutum ya yi su zai samu lada akwai abubuwa kamar guda uku waɗanda suke wajibi ne a gurin shi biyan bukata mutum ya kiyaye su a lokacin da zai biya bukatarsa abu na farko shine suturci al'aura ga wanda zai kalla mutum wanda yake baligi mai hankali haramun ne ya zama mutum zai biya bukatarsa a bayi sawawun a gida bai bayin yake ko ba a gida ba wato a wani guri daban ya zama mene wani mutum wanda yake balagagge wato wanda shari'a ta hau kansa namiji ko mace ya kalla al'aurarsa haramun ne hakanan da yaro wanda yake bai balaga ba amma mumayyiz ma'anan mumayyiz wanda in aka kawo jikin mutum ya iya tantance ko ina ya ce wannan gaba sunanta kaza wannan gaba ta kaza wato ya san al'aura kuma ya san amfanin al'aura hakanan mace mu mumayyiza da take ta san al'aura kuma ta san menene amfanin al'aura din duk wa'annan haramun ne mutum ya zama yayin da zai biya bukata suna kallon al'aurarsa hakanan mahaukaci ka san a cikin mahaukata akwai mahaukaci mamayyar wanda yakan kiyaye abubuwa to haramun ne shi ma wannan mahaukaci da wanda yake mamayyar ya zama mene ya kalli al'aurar mutum lokacin da zai biya bukatarsa a bayi ina fata an gane na haka wannan shine al'amari na ɗaya wanda suke wajibi ne ga mutum ya kiyaye a lokacin biyan buƙatarsa ina fata an gane wa sallallahu ala muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin